A kowace safiyar Allah da misalin karfe takwas zuwa karfe hudu na marice kusan mata hamsin ne ke tururuwa zuwa gurin awon ciki a can babbar asibitin sabon gari uwar gidan Yahaya Hajjiya Dije mai kula da wannan sashen ta yaba da yanda mata a yanzu suka fara fahimtar muhimmancin awon ciki. Mutane sun gane muhimmancin awo sosai. Mata masu ciki suna zakwa sosai wajen awo sosai suke ba da goyon baya. Masha Allah nan muna samun wadda za ta zakwa wadda wadda take hau awo shida. Muna auna wajen mace hamsin wani biye da hamsin kowace rana da adadin dai mutanen ta ne da aka ce mace ta zo wajen awon ciki don ta kula da lahiyar ta da lahiyar da abin da ke cikin cikin ta ne. Mai gida Iliya da ya kai matarsa gurin awon ciki ya yi bayani ne da kansu ne suke ɗaukar matansu suna kai su gurin awo saboda yanzu sun gane barin mace ta je gurin awo. Ga yanzu mu da kanmu muna iya ɗaukar matan mu kai su gurin awo kuma su ƙare su kira mu za mu ɗauke su mu maida su. Awo yana da muhimmanci ga mace saboda mace da duk ba ta zuwa wurin awo da gaskiya rayuwa ta cikin riski take. Uwar gida Hawwa'u da ta je gurin wurin awon cikin ta bayyana yadda suka fahimci muhimmancin zuwa gurin awon ciki. Muhimmancin zuwa awo in ana zuwa awo za a san ana cikin mi akwai bambanci kwarai tunda in kina gida ba baki sa abin da kina ciki ba amma in kina zuwa za a bincika ki kuma a san lahiyar jariri kuma da kwankiyar jariri da komai da komai. Uwar gidan Yahaya Hajiya Dije ta ja hankali ne ga mata su dora auna jinin nasu don a gane nau'in jinin su ko da mace ta zo gurin aifuwa an san nau'in jinin ta. Saboda ana samun matsaloli wajen aihuwa saboda rashin jini yanzu misalin mace ta zub da jini ana bukata a kara mata jini da an diba kayyanta babu kalar jini kaga eh, akwai matsala lokacin da za a ce wa mace na a je a diba jininta a doki kuma lokaci a ce a tai labo a auna jininta to kaga in dai lokaci yayi kenan ka gani akwai matsala